mazaunan farko a ƙarshen ƙarni na tara na 19 century na musulhiya waɗansu maharba wanda babu aƙiƙar daga inda suka fito sosai amma dai daga wajen arewa suke suka zo suka zauna kan duwatsun da ke kewaye da sararin da ake kira kano a yanzu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku A cikin wannan sabon shiri namu mai suna daga littattafan tarihi, inda muke karanto muku littafin Kano ta dabaci gari, wanda marigayi Alhaji Abubakar wazirin Kano ya wallafa. Mazauna Kano na farko A ƙarshen ƙarni na tara, 19 santuari na Musulhiya, waɗansu maharba wanda babu aƙiƙar daga inda suka fito sosai. amma dai daga wajen arewa suke suka zo suka zauna kan duwatsun da ke kewaye da sararin da ake kira kano yanzu irin waɗannan duwatsun su ne irin su dala Gwauran dutse magon da dutsen sau. su maharban nan suka rinka yin farauta a wani kurmi wanda ake kira tushen rafin jakara inda kasuwar kurmi ta samu ta kano ta samu suna daga waɗannan maharban suka jarraba ɗan noma suka ga gurin yana da albarka sosai sai suka ci gaba suna ƙara saran daji suna yin gonaki albarkar gurin nan mai ban mamaki sai ta jawo hankalin waɗansu daga waɗansu mutane daga waɗansu wuraren suna zuwa da taron mutanen ya fara yawa sai suka yi shugaba wanda a bisa al'ada mutanen wannan lokaci mai nisa yakan zama mutum ne da ke da fifikon ƙarfi game da tsafi babu a kan irin tsarin mulkin da waɗannan al'umma suka gina shugabancinsu amma duk da haka ana iya cewa aikin shugaba a wannan lokacin bai wuce tsare-tsaren dokokin farauta da kuma kusanci da tsafi da mutanen ke bautawa ba Tsimbirbara da barbushi shugaban da waɗannan mutane suka zaɓa shine barbushi shi kuma mutum ne ƙato ƙarfarfa mai tsananin gizo da gashin baki yakan sanya warki ya riƙa. ya rike kulki a hannunsa yana iya kashe giwa ya ɗauke ta ya yi tafiyar wuni guda da ita gidansa a kan dutsen dalaiki inda wani gunki da jama'ar ke bautawa yake cikin wata kewayayyar buka wannan gunki tsumburbara shi ake kira shamus ɗaya daga cikin gumakan zamanin annabawa irin su yakuka da yakuso wanda aka ambace su cikin alkur'ani mai girma cikin suratun nuhu tsumburbura shine ainihin aljanin nan da 'yan bori ke kira da danko dan musa barbushe shine sarkin fada tsumburbura shine tamfar wakilin wannan gunki wanda alhakinsa shine kula da jama'ar da ke bautawa wannan tsafi da yake shi barbushe shine kadai ke da izinin shiga wajen tsumbarbara shi yake karɓo saƙon shekara daga wajen gunki ya faɗawa wa mutanensa yana da fadawa kamar su tunzagu mai gida a gindin gwauron dutse da gabas akwai kuma ɗan boru mai gida a jigiriya da jan damisa mai gida a magon da hamɓarau mai gida a tanagar da ƙubbari jadu mai gida a fanisau da waɗansu da yawa wajen dutsen ɗan baƙoshi da ɗan gwai gidan barbushi a kan dutsen daleki baya saukowa sai shekara idan lokacin saukowa ya yi sai mutanen nahiyoyin wannan nasa suke su haɗu a gindin dutsen dala sukan zo tare da baƙaƙen bunsurai da karnuka waɗanda za su yanka wa gunkin nan idan an gama ba su labarin shekara da zarar al'umuru ta yi sai bushe gangaro sai makaɗa su fara kiɗa shi kuma sai ya yi ihu ya yi ƙaraji sannan ya yi waɗansu maganganu na kalmomin tsafi sai ya ce jamuna a ƙasa mun gama sai mutanen su ce gaba ɗaya ga tsumburbura kanawa ga magajin dala sannan sai ya koma bisa dala jama'an nan tana biye da shi tare da karnuka da bunsurai sai a yanka su sai kuma shi barbushe ce ni ne magajin dala da kunki da kunsu ku bi ni ba rai ba su kuma sai su ce mai gida bisa mambambu min bi ka ba rai ba sa'an nan sai su yi tsirara mazansu da matansu su kewaye gindin da tsumburbura ke ciki shi kuma barbushe sai ya taho sai ya taho shi kuma barbushe sai ya taho tare da manyan su kofar ɗakin tsumburbura su yi sujjada kuma sai ya shiga wurin tsumburbura ba zai fito ba sai da safe in ya fito sai ya ba su labarin abin da zai afku a wannan shekara kamar yadda ya jiyo daga bakin bara. bagauda ya zo kano amma mu haɗu a cikin kashi na biyar